suka suka amsa wannan da yake akwai jama'a da yawa da suka ba da excuse saboda wasu dalila ba su da to ba tare da lokaci ba ina fara ba da da yadda wannan ya fara a A da Allah wanda ya saba yi ya san cewa ne mutum ne wanda tafiya ba wani abu ya sa aka yi ta ba mun ga wurin da mutane da yawa su fara ta sai muka nasara ko a yanzu muka ga ba za ku ga cewa wurin da ya gama cewa a wuraren da aka tsada da jama'a jama'a ba su samu zuwa ba ne saboda yadda suka samu irin nasu wata alhamdulillah mun ba da kamar awa ɗaya ne a cikin wanda Allah ya ba sai ya yi ganin da mun ci gaba wanda kuma Allah ya ba da ikon ba ikon zuwa ba to mun san ya samu irin nashi da fatan in Allah ya ba mu iko nan gaba mun bukace shi ko mun gayyata Allah ya ba shi Allah amin a na farko da girma gwamna ya ba da mukamai a kala kala amma a cikin mukamin da ya bayar sun muka wasu guda biyu zuwa uku da muka ga sun cancanta gayyace su domin mu shirya musu wannan walima ta cin kuma mu gana mu gana da su sannan kuma mu zuwa na farko muna matuƙar farin ciki ko muna taya su murna kuma muna da tabbas ba a makance da girma da ya lalubu su yi masu wannan zanen saboda ya san mutane ne jajjaji waɗanda in Allah ya yarda ba zai ba su ba shi kunya na biyu kuma bayan musu murna sai kuma ba su shawara wanda Allah ya sa cikin dubu akan zaɓo ka sai ka sani Allah ne ya yi zaɓi ba da wani ba tun da Allah ya yi zaɓi wannan ya nuna wasu halayyar aka na baya aka duba aka zaɓo so muna za ku zama mutane masu kyawala shi mai girma sannan wanda ya yi da amfani ko kuma ya ci abu na ƙarshe shi ne ina fatan wani biki Allah ya ba ku ikon sauke wannan nauyin da Allah ya ba Amin. Kuma Allah ya sa ku wannan matsayin lafiya gama lafiya kuma Allah ya nuna mana wani matsayin na gaba. Amin. sannan kuma wannan sako daga gare mu daga ƙungiyar mu ta DS wato Dimpo Sport Group muna son mu jaddada goyon bayan a duk inda kuka sa gaba a jihohin Allah duk sanda muka bukace mu ko mu zo mu duka ko mu zaɓi wasu su wakilce kuma muna fatan idan kun tashi hidima kuma za ku gayyace mu mu ma kuma idan Allah ya yarda muna fata in muka sake gayyace ku za ku amsa gayyace ku fatan ubangiji Allah ya bai da kowa ne shi lafiya Allah ya ba da ikon sauke wannan nauyi da Allah ya yi.